kusan mutane dubu saba'in ne suka rasa mashiga dalilin ambaliyar ruwan sama da cikar kogin isa da aka samu a bana wanda ya wuce kima ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rashin rayuka arba'in da biyu a faɗin ƙasar Nijar haka kuma ta shafi yankunan ƙasar guda takwas to sai dai yankin Maradi shine wanda ya fi kowane yanki tabuwa inda mutane dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin da hudu suka rasa mashiga domin jin irin ta'adin da ruwan suka yi na fira da ministan da ke kula da bada agaji ga jama'a lawan magaji wani a ma da take bisa dutse ruwa ya yi gyara a jiya da muka yi raskwada mun samu mutane kan in ce kamar dubu saba'in wanda suke shiga cikin matsatsi na wannan gyaran ruwa ba rawar haka muna mutum da muna da mutum dubu ɗari da arba'in gidaje wanda suka zube sun kai kusan dubu shida wajen rayuwa bana mun samu rasuwa ta mutum arba'in da biyu Allah shi ransu Allah rahamshe su gwamnati ya yi ƙoƙari mu gwamnati abin da muke badawa abinci to ton dubu biyu da ɗari takwas da arba'in aka samu aka sa a cikin karkarar wannan guda takwas. A babban birnin Yamai ruwan kogin Isan ne suka laƙume wasu gidaje da ke makwabtaka da kogin a yayin da tuni suka shafe ikokin noman shinkafa da ke masu dama. A cikin tarihin kogin Isar ba taɓa samun lokacin da ya cika ya bace kamar bana ba. Isaka Hassan Karanta shine gwamnan babban birnin Yamai ya yi muna bayani a kai. Ruwan sama da aka yi da yawa kasar Burkina Faso. Ruwan ne suka zo muna tsakanin kwana biyu waɗansu sun bi abin ga sirba waɗansu ko sun bi abin ga goruwar suka zo suka cika isa sun hau sun hau har sun kai dari shida da talatin da takwas gidaje wajen dubu biyar da dari da talatin da biyu muna da mutane cimiya abin ga mutum dubu biyar da dari takwas da saba'in da biyu da basu da gidaje a yau tilas ba za mu bar su haka nan ba shi yasa za mu kafa musu tantuna can wajen hilin sukuwa wannan hili ta sha shahi mutanen gamkalle da mutanen saga in ita aishatu mu ta yi kokarin ta ta yi ni ban da karhinta kuma duk wanda aka tada daga wuri shikenan akalla dai garuruwa da unguwanni goma sha biyar ne da ke makwabtaka da kogin isan ambaliyar ruwan ta shafa musamman unguwar kirkise haro banda amadu hamidu na daya daga cikin waɗanda ruwa suka ci gidajensu da garakensu mu yanzu haka cin ruwa nake kwana ina tashi cin ruwa tunda ba ni iya bar gidan da kana hudda kaya ne ma masu eh, kayan suna ɗauke kayan su ta yadda su kenan kaga baka iya hudda suka zo ka aje waje baka san iya na kace ciki ba kaga nan kirkisa din ga ruwa ya canye sauran duka haffaloli inda azke zuwa ana noman shinkafa duk wurin ruwan ya canye shi ba a taimaka mu komi ga mu nan zaune mu in dai ana samo mu wuri wallahi wurin ga kaga domil ya cinye mu yanzu gashi kuma domil duz na ya zo ya cinye mu ai wurin ya kamata mu da kanmu in muna samun wani wuri ba mu ƙara zama wurin a yanzu haka dai ana ganin har yanzu akwai yiwuwar samuwar wata ambaliyar ruwan kogin isar nan gaba idan matattarar ruwan sai lange kasar mali tallafce Suleiman Jirejeto, Nyame Erefi.